ta ƙarshe eh, mutane suna ta rubuto tambayoyi akan abin da ya faru na kes ɗin bauchi suna so malam ya ƙarin bayani suna so su ji mai ra'ayin malam da abinda ya faru suna ta rubutuwa suna so su ji mai malam zai ce to gaskiya ne abu na farko dai mu a matsayinmu na masu da'awa masu karantarwa shi malami kullum idan ya ga barna ko ji labarin barna to yana faɗakarwa a kai wannan shine sunnar annabawa idan an gaba daidai ba a yi magana a kai idan an yi kuskure sai a gyara wannan shine sunnar da'awar da mu haka ta ta, ta, gada to an sanar da mu ta hanyar da muka aminta da ita wani amini na na ce amini saboda mutane su, su fahimci zancen amininka ya baka labari aminina ne amintacce na yadda da shi shi ya zo ya bani labari ya ce kaji kaji kaji abin da ya faru a bauchi ake yi na bincike shi na bincike shi ya tabbatar ya ce shi dai ga abin da ya gani ya ce don allah a sanar da hukuma a sanar da hukuma cewa ga abin da ake yi a bauchi kuma na sanar da hukuma na yi bayani ta hanyar da ta kamata na ce ga abin da wani ya gaya mini ni ba ni na gani ba gaskiya amma wani ne ya gaya mini ya bani labari kuma na yi bayani wa hukuma kuma hukuma ɗin ta ci kuma na ce a yi bincike alhamdulillahi labari ya zo mana hukuma ta sanar da mu cewa ta yi wannan bincike wannan maganar da aka faɗa a bauchi ana yi hukuma ta yi bincike ba ta tarar da wannan abun ba cewa ba a yi to alhamdulillah daman shi bincike in an ce a yi ko dai ya zama daidai ko ya zama kuskure wataƙila ko an yi ko ba a yi ba so alhamdulillah hukuma sun yi ƙoƙarin su sun yi iya binciken su kuma ni officially sun sanar da ni cewa sun yi binciken nan ba su samu ba gwamna da kansa ya kira ni Allah ya saka masa alkhairi ya girmama mu kuma ya yi magana da malamai na na gaba da ni akan wannan abun cewa suna ta kan bincike shi yasa kuka an daɗe ba a yi maganan ba to sun kuma yi bincike sun tarar da abin da ba kamar yadda aka gaya min abin yake ba so kuma na gamsu alhamdulillah daman ba so muke yi abin ya faru ba ba ma fatan ya faru daman dan kada ya faru ne muka bayar da labarin cewa hukuma ta ɗauki mataki kuma alhamdulahi ta ɗauka ta yi bincike muna kira ga hukuma a ah, cewa a daɗa sa ido a ci gaba da bincike ba ya bauchi ba duk najeriya gaba ɗaya muna fatan irin wani abun ɗin kada ya faru don ba ma so ya faru ɗin ne kuma alhamdulillahi wani abu mai muhimmanci da ya kamata mutane sani muna da tarbiyya muna da malamai a gaban mu mu ba muna magana ce ko dan wata siyasa ko don mu bata wani ba ba ma nufin sharri wallahi ga hukumar bauchi tun daga gwamnan bauchi har zuwa kansila da duk wani mutum da ka sani ni ma dan bauchi ne da ka ba zan so in bata jihata ba wallahi son alkhairi da kaunar jihar da fatan alkhairi da kuma muna fatan za a yi abu na kwarai jihar da ta samu nasara akan karatun alkur'ani ba za mu so mu ji wani abu da zai bata mata suna ba da haka alhamdulillah sakon shine kamar da yan uwa suka yi ta faɗa na samu labari kuma an sanar da ni officially cewa wannan bayani da na yi wannan bayani da ne hukuma da na ce ta yi bincike kuma ta yi bincike kuma ta tabbatar da wannan abun ba haka yake ba naka ba mu nufin bata wani ba mu nufin muci mutuncin wani kuma mun gode wa Allah da abun bai faru ba shi shikenan alhamdulillah haza wassalam muna fatan Allah ya zauna da mu lafiya ya kare mu da dukkan wani fitini ko fitintunu ko wani tashin hankali wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi ah, sannan mutanen Maiduguri an samu ambaliyar ruwa sosai an an yi asarar dukiya sosai da sosai a sanya su a cikin addu'a. Gaskiya ne na ga wani abin da ya tada min hankali kwarai da gaske wallahi duk muna cikin alhini da damuwa wato harkar Maiduguri nan ta ba da tsoro muna addu'a ta musamman ga mutanen Maiduguri Ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki Allah Allah madaukin sarki ya mayar musu da abin da suka rasa fitintinu da hasara da tashin hankali da asarar dukiya da dabbobi da motoci bila adadin har gidan shehun barna ga an nuna ruwa ta ruwa ya ci shi Allah ya mayar musu da alkhairi kuma Allah ya kare su da karewarsa muna fatan Allah ya ba mu nasara akan da abin da muka sa gaba Allah kuma ya yalwata mana rayuwa ya sa aljanna ce makomar mu mun gode kwarai da gaske kuma sauran jihohi da suke ta fama da wannan ambaliya su ma Allah ya mayar musu da alkhairi to Allah ya saka da alkhairi ma sauraro duka duka anan muka zo ƙarshen shirin